By a majority vote summary, 10 members voted to raise NPR by 50 business points, one member voted to raise NPR by 25 business points, and one member voted to hold the NPR. Gwamnan bankin CBN gado ne mai fele kenan yana bayyana matsayar da kwamitin manufofin bankin ya cimma bayan taron su na yini biyu wanda mambobi goma suka amince da a daga kuɗin ruwan daga kaso 17.5 cikin 100 zuwa kaso 18 wanda ke nufin an samu ƙarin maki 50 akan yadda yake a da ranar talata yayin inda da yake karanta sanarwar taron MPC karo na biyu na shekarar 2023 a birnin tarayya Abuja. Malam Haruna Bala Mustapha shine daraktan lura da harkokin bankuna na babban bankin CBN a Najeriya. Zaman da aka yi yau an duba abubuwa da dama musamman abubuwa guda biyu zahiri ah, na ɗaya matsalan hawan farashi da ya dafi ko'ina a duniya da kuma rushen wasu bankuna a Amerika. Harkan wurin da hawan farashi ita wannan kwamiti in ta duba abubuwa da dama da suke samun tattalin arzikin Najeriya da kuma kalubalen da ake fuskanta kuma yadda za a yi a cimma matsaya ba tare da an samu matsala wurin bankuna yadda suke gudanar da harkar su ba yau zaman da aka yi an tsaya a matsayin daga abin da ake kira policy rate zuwa kashi 18 daga 17 da rabi na yadda za a cimma dakile hauhawan farashi kuma Allah ya so da wanda matsayin da aka dauka zai taimaka wurin samun maganin wannan matsalan hauhawan farashi sannan kuma batun matsalan rushewar banki da aka samu a America alhamdulillah a nan Najeriya muna da tsare-tsare da yawa da muke gudanar da su wanda suke sun zama mana kaman katanga da kuma shinge da za mu kare bankunan mu daga wani matsala da zai iya shigowa daga ketare sanin ki ne cewa akwai bankin da ake kira SVB wato Silicon Valley Bank a satin da ya gabata bankin ta samu matsala har ta rushe to shin me za mu yi bankunan mu suna da alaka da wannan bankin da zai iya kawo mana matsala a nan ko shi harkan banki harka ne mawuyaci shi yasa za ga ko ina a duniya gabaki daya an fi sa ma banki ido domin idan banki ya rushe kuɗin jama'a ne ke tare da su amana mu kuma mu ne a matsayin mu na babban banki masu sa ido a gudanar da harkan bankuna ya kasance ba wani mai kuɗi a cikin banki da kuɗin shi zai salwanta. Sai dai a nasa bangare masanin tattalin arziki a Najeriya Malam Yushau Aliyu cewa yayi. Wannan mataki da kwamitin kula da manufofin kuɗi na babban bankin ƙasa ya ɗauka na ƙara kuɗin ruwa daga kashi goma sha bakwai da ɗigo biyar zuwa kashi goma sha takwas cikin ɗari wannan zai ƙara hahon farashi ne kawai saboda abin da muka ta magana a kai a halin da muke ciki a yanzu dama akan ƙara irin wannan kuɗin ruwa ne domin a rage yawan kuɗi da ke zirga-zirga a cikin al'umma to bankin ya riga ya janye kuɗaɗen da suke hannun al'umma to in ka riga ka janye kuɗaɗen da ke hannun al'umma kuma bayan ka janye sai ka ga cewa hahon farashin bai sauka ba ƙaruwa ma ya yi tunda hahon farashi ya karu ne da kashi ashirin da ɗaya da kusan ɗigo casa'in a madadin kashi ashirin da ɗaya da ɗigo tamanin to kin ga wannan abun ana ana ƙara hahon farashin ne saboda ana ƙara kuɗin da 'yan kasuwa kan nema ko kuma suka riga suka karɓa ko suke biya kuɗin ruwan yana ƙaruwa musu sannan in ya ƙaru musu su kuma za su ƙara a farashin da mutane ke ɗaukan abubuwan da suke amfani da shi saboda su iya biyan waɗannan kuɗaɗe saboda haka dole ne babban banki ya yi karatun ta nutsu ya tsayar da daga waɗannan kuɗaɗen ruwan saboda bai rage hauhawar farashi ba cikin shekara ɗaya sannan kuma bayan ya janye kuɗin hauhawar farashin ya ci gaba da hawa sannan kuma ƙarin wannan zai kara hahon farashin ne. Baya ga batun kara kuɗin ruwa, Emefiele ya bayyana cewa bankin ya goyi bayan hukuncin kotun koli na a ci gaba da mu'amala da tsoffin takardun kuɗi baya ga sabbin da aka sake fasalin su wanda adadin su ya kai kusan naira tiriliyan ɗaya. Kazalika Emefiele ya ce babban bankin ƙasar na da ƙwarin gwiwa akan bankunan kasuwancin Najeriya wajen sauke nauyin da ya rataya a wuyansu ganin yadda suke ci gaba da jurewa asalin jarin da suke zuba na kaso sha uku cikin ɗari ba da lamuni wanda mutumin da ya karbi rance bai sanya lokacin fara biyan su ba na kaso hudu da digo biyu cikin ɗari da kuma kudaden ajiyar bankunan da aka kara zuwa naira tiriliyan goma sha hudu. Lima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya.